zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Kamar makon jiya sabon shirin zauren matasa na Sokoto ne arewa maso yammacin Najeriya inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan ƙalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin Isa da sabon birni kazalika kasancewar yanzu lokacin kamfen ɗin babban zaɓe ne da ake son matasa su kauce zama zuga-zugi na haddasa husuma. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Dain, Ummul Kaira Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamuni Umar Nakasari, Aminu Alhussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Makon jiya matashin ɗan jarida Aminu Alhussein Amanawa na magana ne kan tasirin kafafen labaru ga ɗabi'un matasan zamanin yau. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. Dashen Allah ku je kamar dai ciyawar To abubuwa ne dai da suke faruwa za a iya cewa zamani ya zo da su kuma matasanmu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za a ga laifin iyaye ne. Eh laifin iyaye ne na suna dama su yi mamakin menene laifin iyaye. Saboda dama za ka ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ɓata ran tun eh, mutum yana yaro misali har zuwa da kai lokacin eh, mallaka hankalin kansa na matashi za a ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke ra'ayi matukar dai za su faranta mashi. Saɓanin inda aka fito kenan za ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa kafafen yaɗa labarai suna kokari iya na kokari amma kuma abin da ya sai dai a cikin na lillahi wa ina ilaihi raji'un wato tasirin dai kawai yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu sai hanci ko waɗanda suka damu da ci gabansu na rayuwa ba wataƙila sai dai nishaɗi da sharholiya ta duniya kenan. Eh, sosai da abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan na eh, kafofin na sada zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta tiktok zaka samu kusan kashi tamanin na masu amfani da su matasa ne idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kawai a a ɗauko wakan wannan mawakin a zo a acting ɗinta a imamin ɗinta especially mata mace eh, <laughs> Eh. o oh, kana kairi ce ma dariya ko kuma ta ce ko su ka tabo kenan eh to <laughs> maybe ta ce wani tun da an tabo bangaren da su <laughs> na'am haka ne wato yana eh, ganin wasu waƙoƙin gaskiya ne sai wasu mata su ɗauka suna yin wasu abubuwa da suka saba da tarbiyyar al'ummar arewacin Najeriya musamman? To ina ganin ni abin da ke kawo haka na har da ganin su mata idan suka je wannan shafin suka buɗa. idan har ba su yi wa'annan raye-rayen ba ganin suke yi kamar ba sa samun followers da kuma laki. To shi ke sa suke ƙara ba da ƙarfi wurin wa'annan raye-rayen da suke yi na zamani. Mm, wato mutane kuma dama idan ba an ɗan kauce hanya ba wasu da manyan da kananan ba sa ba da goyon baya ko su baya tafiya kan abubuwa. Baya tafiya gaskiya saboda yanzu haka ko bude TikTok mutum ya yi, inda ya ce wa'azi zai sa to ko da yaka duba kila sai ya wata ɗaya bai samu wanda ya following ɗi ne mutum goma ba. Amma daga zaran ta fara. Amma daga zaran mutum ya ce rawa zai yi ko kuma zai fara wani abu na nuna cewa shi gashi ya fito to zaka ga ana biyar shi maza suna bibiyar shi ana magana ana magana haka ne shi yafi yawa eh har da kalmar nan ta yar kwalisa menene ya zaka irin wannan ko irin kuwar a ah. <laughs> ah, to shi ke da yanzu ah, Akwai karin baki biyu da suka shigo. Akwai shugaban majalisar matasa na jihar Sokoto shi ma ya zo. um, Yakubu Abubakar. Na'am. Yakubu Abubakar ba nan. Eh. Eh, den akwai ita ma wata matashi ya jarida mace Habiba Hakimi su ma sun zo gaura. Eh, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi ko? Eh. To abinda za mu yi yanzu bari mu bar zauren kawai duk wanda yake da magana sai ya ambaci sunansa ko zai dan yi ta'adiki sai a ci gaba da zantawa don haka duk mai magana yanzu sai a ɗaga hannu sai a bashi abun magana ya faɗa wani kuma yanzu zai ci gaba da magana sai ya karɓa shi ma sai ina ga ta haka za mu samu nasarar nan da minti talatin insha Allah kafin mu kammala wannan zantawar. Assalamu alaikum. Alaikum salam Habiba Hakimi yanzu kike shigowa wannan zaure na zauren matasa na VOA. kuma muna eh, zantawa ne kan wannan darasi na a yanayin gudunmawar da matasa za su bayar wajen ingantar eh, lamuran tsaro da yake yawanci ban tsaro taɓarɓarewar na shafar ko kuma in ce matasa ne yawanci a cikin wannan al'amari eh. waɗanda kuma yawanci duk waɗanda muke gake ko a kama su ko a yi hira ma da su ka tara su matasa ne ah, habiba me za ki ce kan wannan? Eh mafi yawan akasari idan muka diba musamman nan arewacin Najeriya. Idan muka dibi cewa matasa ne wayannan kalubalen ke fuskantar su a La'akari kuma da wasu matasa za ka samu cewa sun kammala karatunsu aikin yi ya yi wuyar samu. Sa'annan sana'a hannu ba kila mai karfi ba ne wani zai rena sana'a hannu. To wannan zai iya kawo mishi ɗaya daga cikin matsalolin da zai sa kwakwalwarsa ta fara tunani to me amfanin karatun da ya da sauransu. Zai fara zama a gida a fito a yi wanka zuwa karfe hudu a fito a zauna waje. Daga hakan. Majalisar hira kenan. eh majalisar hira a haka kaga kila zai zo yana gaya ma kila abokanan da zai zauna a majalisar kila ba na gari ba ne zai fara gaya masa abin da ke cikin zuciyarsa kila idan akwai bar gurbi daga cikin wannan majalisar za su nuna masa cewa to akwai aikin da zaka sama wanda zaka samu kuɗi wani irin aiki ne to bari zuwa za mu yi magana da kai kaga daga nan sannu sannu suna jin ra'ayi har ya zo ya faɗa sannu a hankali cikin wannan tarko na faɗa ma a wato bangaren sace-sace ko kuma shaye-shaye makamancin haka kuma idan ka diba musamman wannan insecurity inda muke fuskanta sace mutane kashe-kashen mutane kafin su aikata wannan sai sun fara shan abubuwan da zai bushe musu da tunani Wato dai akwai matsalar akwai matsalar shan miyagun kwayoyi ma Kwarai da gaske domin sai sun sha miyagun kwayoyi sa'annan hankalin su ke iya gushewa da har za su iya tunanin su iya halaka dan uwansu na zub da jini. Hmm, don watakila mutum da wanda yake cikin cikakken hankalinsa zai yi ya ɗau bindiga ya harbe wanda bai ji ba bai gani ba bai masa laifin komai ba. Kwarai da gaske saboda idan ka yi ba la'akari da hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi wato NDLA tana iya bakin kokarinta na wurin kama masu amfani da shan wiwi a codeine da kuma wani magani da yake ake ce mishi kuskura wanda ba su halkanto ba sai daga baya suka ga matsalan da ke cikin wannan maganin Sa'an sa'annan yanzu ake kokarin ganin an dakatar da wani hanya to kaga idan muka yi la'akari da irin wa'annan matsaloli su ne wa'inda za su iya kaɗa matasan mu musamman cikin wani yanayi na rayuwa musamman yanzu idan muka bibi banga siyasa ake fuskanta habiba shi wannan kurkura din nan na ga wasu suna amfani da shi eh, eh, kamar yana waye dan jijjiga jiki ne mutum ya zama daidai ko shi ma an gano wata kwaya ce ta daban gaskiya to wata kwaya ce ta daban wadda idan suka yi amfani da shi idan ka riba akan matsalar da ke gare shi eh, ya mazan sa hausa irin bala'in da yake gare shi zan ce ko dan wannan bala'i dai mana akan effect din da aka gare shi ka ba ka gani kurkurawa kawai za ka yi ka zubar ba ma sai ka haɗe ba ka yi tunani ka gani akan shi sai ka ga wayannan matsalolin idan suna amfani da su daga nan ne sai ka ga an fara sace-sace an yi kidnapping whatever da sauransu to kaga duk rashin aikin yi ne ga matasan kuma idan ka riba cikin wayannan matsalolin na insecurity gaba ɗaya matasa ne kanane under age wanda za ka cimma wani kila 22 years shekara 22 wani kila shekara 24 da biyar makamantan haka kuma ba wani nauyi mai yawa a kansa don haka in yi komai ma baya ganin wani abu ma zai faru haka ne Yakubu Abubakar shugaban matasa yi mana bayani ka ji abin da yan uwanka matasa suke ta faɗa irin gudumawar da ya dace matasa su ba da irin abin da yake jawa matasan ke faɗa miyagun dabi'u. Eh, Na'am, assalamu alaikum. Alaikum ah, Kamar yadda kai bayani cewa shugabanni da suka gabata sun yi bayani matsaloli da kuma hanyoyin da suke tunani a gyara. Lura da cewa matasa sun zama baki biyu ta sha'anin tsaro domin su ke aikatawa kuma su yake shahuwa a the time. Matasa, a nan za mu naɗe tabarmar shirin wannan mako, makon gobe ma ɗaura. A madadin muryar Amurka da kuma matasan na Sokoto birnin Shehu, Nasiru Adamu Elika ke cewa su yi mun haɗu a wani makon. Wassalamu alaikum.